taɗi ko yaki kuma ta kira ita ba ta magana ma ita ta yi ta ta abin da ne kawai sai dai in ya zuba ya zuba ya zuba sai ta ɗanyi murmushi sai ga ɗan kuma ta ya ɗan lotsa sai ta ke ɗauko sabuwar ta to me yasa gara fiye da gaske zama mace ko sallama ta maka assalamu alaikum sai ka ji ya hada wani ki jawidi ki jawidi haka ko da ce maka bi salam sai ka ji abu ya tabi ko haka ba a za ka hada da wani kan ya ce maka bi salam yana baka kai yan wa musulmi da na ce zai magana kan hikimomin aure da yadda ake zama da iyali to hikimomin auren su cinye mana lokaci ran da Allah ya sake haɗa mu za mu je ake zama da mata a nan guri ya kamata na takaita sai ran da Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan gari na mina wai na aure rake na addu'a Allah ya sa albarka a ciki yan uwa da suka ke mana hidima tun da muka zo irin su shi Alhaji Abubakar Gidado a Sheikh PRO da shi alhaji zubairu mai masauki da alhaji zubairu sb mai na kwanta gora da suka yi ta ɗauniyar abinci yana mai gabatar da addu'a allah ya saka musu da akai abokan ango da suke ta hidima tun su kai goro su kai mari ina addu'a duka allah ya saka musu da akai na auren raki allah ya sa albarka a ciki allah ya azurta su da zuriya tayyiba allah ya haɗa kansu ya saka wa dattawan da akai tun daga muhammad bashir wurno da ismail ibrahim Murno da muhammad tunau Murno sokoto duka ina addu'a wa'annan aularki wa'annan angwaye da iyalansu allah ya sa musu albarka a ciki Allah ya rayar da su rayuwa ta sunna Allah rama Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita Allah ya musu sai aiki da wannan wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima sai kara musu da shi wa lahdayna صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام shin manzo Allah sun ne ka daga hannunsa in yake addu'a ko ko na son cikakken bayani ga yau wannan tambaya ta biyu zan wani gaba ɗaya sai a amsa da gaba ɗaya shin malam malam waya ko ta addu'a da ake karantawa idan mace tana cikin naƙuda lokacin haihuwa in abu da alama sun a gaya wannan kun babu sai mu sani salamu alaikum maza Allah sallallahu alaihi wasallam a da hadisin ma'az dan jabal ya umarce shi bayan sallah ya karanta wata addu'a ya ce allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati a hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da kai sallah kada ka bar wasu addu'o'i sai ka rika da shi addu'o'i sai ka nemi kai da abubuwa guda hudu addu'o'in ana yin su bayan kamin kamar yi sallama ana yin su bayan an yi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal to irin wayannan addu'o'i ma'asumai da aka samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda ake yin su bayan sallah addu'o'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne a matsayin zikiri yana yin su a matsayin ne a matsayin zikiri yake yin su to addu'o'i da ake yi a matsayin zikiri ba a daga hannu yayin da za a yi su so ne addu'o'i da malamai ke cewa ko ibada addu'a ta ibada ina fata yi wannan to yayin da kai sallama wayannan addu'o'i su ake so karanta bayan ka karanta su ana buƙatar ka yi subhanallah adadi da muka sani alhamdulillah adadi da muka sani allahu akbar adadi da muka sani ka cika da layi na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kana yin kara da Allahumma la mani alima baita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wa'annan addu'o'i duka da muka lissafa yayin da za a yi su ba ne ba daga hannu yayin da ka kammala wa'annan addu'o'i da muka kirga ka kammala azkar da aka dora maka bayan sallar farilla to yanzu bayan sallar farilla ya riga ya kare ba wai bayan sallar har zuwa sallah daga gaba bane ina fata mai ciwon bayan ita wannan sallar yayi ya riga ya kare to daga yanzu kuma har zuwa lokacin sallah ta gaba idan kana da wani abin da yake so ka roƙi ubangiji ita wannan addu'a sunanta du'a'u matsala addu'a ce ta roƙo to ita kuma ana bukata ka ɗaga hannun hannunka sama idan za ka yi ta sunna ce wajira wato in ka duba wani littafi da ake cewa hadithu wa ahwalu ruwa na shehu malami muhammad fali ya ce an ruwaito daga sama da sahabin annabi arba'in cewa annabi idan zai addu'a ta roƙo yana daga hannun sama su a daidai wannan lokaci idan kana da abin da zaka roƙa daga yanzu har zuwa lokacin sallah ta gaba suna ta du'a wa matsala zaka daga hannu kai yayin da zaka yi addu'a to ana so in gane me ake cewa bayan sallah ne wanda shine ake magana sannan wasu addu'o'i ne ake magana kan su wanda ba daga hannu addu'o'i ne ma'azurai wa'anda lafuzan su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu ina fata mun ce wannan ba daga hannu bayan ka kammala azkar ka da bayan sallah to bayan sallah ya kare in kana so ka roki takin zamani ko akwai wata yarinya hadisi da kake so Allah ya baka ko wani abu da zuwa sai ka daga hannu ka roka ina fata mai ciwon Allah ta'ala ya samu dace sai mai cewa idan mace tana nakuda akwai addu'a da ake bukata ta yi yayin da mace take nakuda duk wata addu'a da ka san za ka yi kai tawassuli da ita Allah ya sauke ta lafiya ya halaka kai Allah ta'ala ya samu dace to alhamdulillah an yi maka shi da mu kira shi malam idris ya haya ya zo ya rufe da addu'a suna yin wannan matsalaci ke bayan haka da allah akwai wani kasar nan wanda lokacin da su malam ke zuwa waje kowane a wannan kasar ta najeriya suka je tare shi duk wani kasar da kuke so na malam muhammad kabir gombe na wa'azi da shahi ma aure ne ko kuma wani wa'azi da shahi dai gwamnatin nan ne ko ta abubuwa da aka yi insha allah za ku samu kasar da gare shi da na yau dinnan yanzu kuna so akwai shi zai Bani a wannan wani duwar da rayu a da yau kuka da a wani wajen ma'aji kuna san shi da shi da muna fata kuma Allah mai jagora malam da bismillah na da wannan mutunci بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا رحمتنا وجعلنا زكاتنا وإنا عذاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصدق كلامنا وأنصرنا على الإسلام الكافرين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين عملنا هذا خاصة وعلى سائر البلاد المسلمين عامة من كل بلد وبحر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بما كانوا يكسبون மரம் الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من ذل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موضن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا نالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم انظر ألنا من الماء ومما رزقكم الله إن الله حرمهما على الكافرين تغرقهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka wannan gari na fata Allah ka sa albarka a cikinta Allah ka karfafi sunnar manzanta a cikinsa da jihar Niger gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya da sauran ƙasashen musulmai kuma Allah ya sa mutanen kaca a tuno da kuma 'yan Najeriya ne a yi muku hanya ɗazu shek abubakar biro argungu mai gida yake cewa idan akwai mai ja da suna to ya ƙara sunan a masa kace-kace da aya da hadisi to shek abubakar giro a hanyar kaca ba dan bid'a kadai ba ahlus sunna ma ta masa kaca kaca ta ya iso nan idan kuma kuna gardama ku tambayi mala adamu aliyu uwa a takbir a takbir a takbir da ƙarfin Allah wa'azuzzukan da aka gabatar a wannan wuri a kan kwananta ya ƙare a garin kace da ƙarfin Allah yanzu abin da ya saura matsiya ce ba sai an mata wankan gawa ko sallar jana'iza ba a tafi da ita kawai a shuka ta Allah karkasa a samu masu mata zaman makoki alarama a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu qaf wato sai Allah yake wata magana kuma magana yana yin ta da dan adam sai ce wala qad khalaqana al-insan wala qad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جعل مدى كنتر كيتي ولقد خلقنا الإنسان حقيقة mu halicci ɗan adam wato har yanzu ba a samu wani mutum a duniya da ya kilamin ya haddaci ɗan adam ba duka an yadda wanda ya halici dan adam shine wa Allah madaukin sarki shine wanda ya halici dan adam har yanzu ci gaban bature ko jariri ya gagare ya yi abin da ake cewa robot idan ka je manyan birane a turai wani mutum mai aiki da batin ko kuma ana masa caji kamar yadda ake caji hankali zai kawo abinci shi zai ɗauke kwano shi zai yi sauran hidindimu amma dai mutum mutumi ne ba mutum ba Allah ya ce wala ƙari haƙiƙa khalaqanal insan Allah ya ce mu halicci mutum ɗan adam mu halicce shi yaya Allah ya halicci ɗan adam Allah ya gaya mana process da ya bi wajen halittar ɗan adam har ɗan adam ya zo bayan ƙasa ɗan adam kana da karambari da yawa kana da rigima da yawa ka saurara ka tsira aka yi aka halice ka to sustain to the what of the going before you come to existence wasu matakai ne ka bi kamin a ganka ya zo a bayan ƙasa kana tattakawa har ka wani kana bubuɗawa kana ganin Allah ma bai isa ba manzo ma bai isa ba ramma. a cikin suratul muminu sai Allah yake faɗa mana process da ya halitta ɗan adam sai yake mai wala sala sala sannan sai aka kaka ثم جعلناه نطفة What is the next process? ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة akwai saura فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أن أنشأ معه خلقنا خلقا فتبارك الله وأحسن الخالقين saurara ka ji aiki irin na Allah maɗaukacin sarki kai ɗan adam da yanzu kake takawa a bayan ƙasa wato a can baya da yunɓu ne Allah maɗaukin sarki ya halice ka saboda da yunfu Allah maɗaukin sarki ya halicci kakanmu gaba ɗaya ne annabi Adam alaihi salam sai Allah maɗaukin sarki ya ce ci gaba da halittar ɗan Adam yadda ake samar da shi sun nutsu nutsufatan fi ƙararin maki sai Allah maɗaukin sarki ya ce ɗan Adam sai muka saka shi digon mani a ina a wani wurin zama na musamman shine mahaifa wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki dukkan matakai na security domin ɗan adam ya samu damar zama a wuri idan ka samu likitoci suna maka bayanin mahaifa yadda nature na mahaifa yake dole ka yadda cewa mahaifa ta cancanci a kira ta ƙararin make domin ita mahaifa hatta temperature na mahaifa wato an ajiye shi ne a wani mataki na musamman yayin da miji ya sadu da matarsa mani da yake zuba mata a cikin mahaifa ba wai mani da za a halicci ɗa guda ɗaya yake zubawa ba a jima'i ɗaya mani da za a zuba wa mace a mahaifa spermatozoa da ke cikin wannan mani 'ya'yan mani na halitta a jima'i ɗaya sai a sa mace 'ya'ya jarirai da suka kai sama da jariri miliyan ɗaya ƙwayoyi ne na halittar ɗan adam da ke cikin maniyin kowanne ubangiji na iya halitta ɗan adam da shi amma yayin da ya shiga cikin wannan tiyo wanda a nan ne ake yin jima'i to ba duka maniyin ne yake samu ya ƙarisa ya shiga cikin mahaifar ba tun daga nan ubangiji ya yi abin da tsarin da za a fara yin sikirini za a fara tacewa sai ya zama sai wasu kaɗan daga cikin ƙwayoyin halittar ne suka samu damar ratsawa suka bi ta cervical canal su samu damar shiga cikin uterus inda ake cewa mahaifa idan suka shiga cikin uterus to daga nan za su ɗauki hanya wasu su ɗauki hanyar dama wasu su ɗauki hanyar hagu za su bi ta fallopian su shiga wato inda ake ce oviduct daga nan ita matar idan ta kaso kwai ban so gangaro daga kofar sai ya gangaro sai su haɗu da wannan kwayar halittar mani da namiji sai su ainihin wato kwayar halittar sai su yi satellite su wanda kai wanda matar ta Sai su komi abin da ake ce wannan cycle din shi ne wanda zai u-turn sai ya take gangarowa sai ya dawo cikin u-turn da ake cewa mahaifa a nan zai bi ya jira sa madaukin sarki ya hukunce sai a madaukin sarki ya ce sun maja'allahu nutfatan fi qararin makin sai Allah madaukin sarki ya ce sun makhalaqana nutfata alaqa wannan digo na mani a cikin iko na ubangiji shine wanda za a mai da shi zuwa digo na jini da mani ne za a halittu ɗigo na jini mataki na gaba da ɗan adam zai zama kuma khalaqana al'alaqata to wannan digo na jini sai ɗan adam ya wuce zuwa step na gaba shine sai ya koma tsoka sai Allah madaukin sarki ya ce sun makalakanan nutufata alaƙatan فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما to daga nan ne kuma sai Allah madaukin sarki ya halici kashi sai Allah madaukin sarki ya ce fakasawna izama lahama wannan kashin shine wanda za a ainihin wato lullube shi da nama Allah ya ce summa ansha'nahu khalqan akhar daga nan sai mu ainihin wato mai da shi zuwa wata halitta daban da baya ji baya gani daga nan sai a mai da shi ya koma halitta ta dan adam a masa shef a masa hannuwa a masa ƙafafuwa a ware kai a da wuya a da ciki a da kunnuwa a tsaga ido a tsaga baki a murmula hanci a sa masa ƙofofi a yi ƙafafu gaya a cikin wata duniya ta mahaifa a cikin wani nau'i na ruwa yana iyo yana linkaya a ciki yana tsaye yana shure-shure da ya girma lokacin haihuwa ya yi sai ya tumbling upside down الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فما يسوسك كلا بل تكذبون بالدين dan adam ne karambani kenan mai kankan ba ubangiji yana faɗa maka process da aka bi aka halice ka shi yasa Allah madaukin sarki yace wala qad khalaqana al-insan haƙiƙa mu halici mutum dan adam mu halice shi sai Allah yace wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah yace kuma mun san abin da ran dan adam take wasu wasi da shi tunani naka abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka Allah maɗaukin sarki ya a sanar da kai ya sani wannan shine dalilin da yasa ɗan adam duk rigimarsa bai iya yi wa Allah maɗaukin sarki dabara saboda Allah maɗaukin sarki ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam ɗan adam wasa mai takaitaccen ilimi bai san abin da ke cikin zuciyar ɗan uwansa ba shi yasa kuna iya yin bakon shirgegen ɓarawo amma kuma ku ba shi matauki ku karrama shi saboda ba ku san abin da yake kunshe da shi a rai ba na taɓa zuwa wa'azi wani gari da ake ce yi kusar a cikin ƙasar biyu sai na samu wani abin mamaki ya faru kun san abin mamakin da ya faru wato wani malami ɗan bidi'a ne ya je wa'azi a gari ya tallan layi yace laya ce maganin barawo za a rataye layar a cikin ɗaki idan barawo ya shigo cikin ɗakin da ya yi sata ya ɗauki kaya ya ɗora a kai to zai kafe a wurin ba zai iya yin gaba ba ba zai iya yin baya ba har gari ya waye idan gari ya waye aka zo aka same shi sai a karɓi kayan ya ce amma akwai sharaɗi kar a daki ɓarawan in aka daki ɓarawan lakanin zai fari mutane sun ɗauke shi mutumin kirki aka rinka saya ba ji ba gani ya yi ciniki ya tara kuɗi bayan ya gama sai aka kai shi masauki da tsakar dare sai wani ɓarawo ya lallaba masaukin wannan malamin da cinikin da ya yi da akwatin layun da sauran layun da suka saura ya tattara su yi an gaba da su gaba a lokacin da aka bamu wannan labari abin da ya zo kwakwalwata shine to toya aka kara da malamin washe gari da sami sai aka ce ai malamin bai ma jira gari ya waye ba zakaran farko da ya yi cara ya ba shi sa'a walfauru da gaggauta a farar farilla ne sai ibada dare mashi dan adam Allah ya san abin da ke cikin ranka ya san abin da ke cikin zuciyarka shi yasa ba ka iya yaudaran Allah sai dai ka yaudari mutum ɗan uwanka sai dai ka damfari mutane yan uwanka amma Allah ya fi ƙarfin ka yaudare shi ya fi ƙarfin ka Wannan shi ne babban abin da yake damun al'umma wallahi kun ga wayannan yan bid'a da ake ta yaudara su da sun san haƙiƙani bala'i da balbalin bala'in mugunta da ke cikin zukatan malaman da suke ba su wannan tarbiyya wallahi ba sai kun sa baki ba su da kansu za su ɗauki bulala su ba su kashi su kore su daga gare amma ba su sani ba ne sai su ga mutum da alkyabba ga rawani kamar mutumin kirki amma ɗan damfara ne abu haushi bayan ya damfari su kuma ya sake damfara imaninsu ku duba ku ga abin da yake faruwa idan ban da damfarar imani ka karanta jawahirul ma'ani ko ka karanta fatahun rabbani me shehu tijani yake cewa sai yake cewa qala li sayyidul wujudi anta min al aminina wa kullu man ahabbaka min al aminina anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi wa fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi وأصحابك أصحابي وكل من أخذ وردك فهو محرر من النار yace sayyidul wujudi yazo ya faɗa masa wata magana wa ne sayyidul wujudi Ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? na'am manzon Allah shine shugaban halitta to amma ƙarya yake wai menene annabi yazo ya ce mashi wai da yazo sai ya samu tijani wai sai ya ce masa anta minal aminina kai kana cikin amintattu ranar tashin alkiyama baka da matsala yace wa kullu man ahabbaka duk wanda ya soka to shi ma min al'amini shi ma bai da matsala a lahira yana cikin amintattu sai ya sake ce masa wai anta habibi kai masoyina ne wa kullu man ahabbaka habibi kuma duk wanda yake son ka masoyina ne sai ya sake ce masa wa fuqara'uka fuqara'i muridanka su ma muridaina ne abinda da yake rufi da fukara uka fukara kenan wannan shine tarbiyyar da suke ba muridi karfi da yaji a haukatar da shi ka karanta rimahu wacce umaru futi ya rubuta ka karanta babin da ke magana akan muridi da ke samun wusuli da ubangiji wallahi sai ka zama cikakken bawan shehu ka yi da kamfin daga bawan Allah ka zama bawan shehu original kamin ka zama muridin da suke magana dan daga cikin abin da suke faɗa idan dai har kai muridi ne suka ce to ka zama gaban shehu kamar gawa a wajen mai wanke ta kar ka kuskura ka yi kokonto akan abin da shehu ya faɗa ka yadda duk arzikin da ka samu a duniya albarkar shehu ka samu in ka samu kuɗi saboda shehu ne in ka samu aure saboda shehu ne in matar ka ta haihu saboda shehu ne lafiya saboda shehu ne promotion a office saboda shehu ne ka ci zaɓe saboda shehu ne ko mai kai ciniki a kasuwa duk wani alheri da ka samu a duniya ko matar ka ta haihu albarkar shehu ya sa ta haihu suka ce bayan haka dole muridi ka yadda shehu bai kuskure shehu ma'asumi ne duk abin da ya daidai ne duk lokacin da zuciyarka ta baka cewa shehu zai yi kuskure to ka istighfari suka ce da zaka ga shehu yana shan giya to ka ɗauka cewa idanunka ne ga shehu yana shan giya amma hakikarin abin ba shan giya yake ba da za a ga shehu yana zina ka ɗauka idanunka ne ya kuskure ba zina ka ga shehu yana yi ba kai suka ce da a ce kana cikin masallaci shehu yana kan juji to ka ɗauka jujin da kake kan jujin da shehu ke kansa nan ne masallaci masallacin da kai kake ciki nan ne juji suka ce bayan wannan muridi kar ya kuskure ya shehu tambaya ba dama ya shehu fatawa idan ya zo gaban shehu in ma yana so ya fatawa to ba fatawa zai yi ba sai ya ba shehu labarin abin da ya faru sai ya shiru in shehu ya ga akwai tambaya a ciki ya ansa masa shikenan in shehu bai ansa ba kar ya kuskure ce shehu ya tambaya suka ce kuma duk abin da shehu ya faɗa kar ya kuskure ce a kawo hujja da ya ce a kawo hujja to ya zama lalataccen muridi wanda ba zai albarka ba da shehu ya faɗa to magana shehu ta riga ta ƙare suka ce kar ya kuskure ya aure sai idan shehu ya amince suka ce idan yana tafiya da shehu kar ya kuskura ya wuce gaban shehu ya tsaya a baya shehu na gaba suka ce sai dai idan a cikin duhu ake tafiya sannan hanyar akwai ramummuka a kan hanyar da duwatsu da kwazazzabai to nan muridi matsiyaci ya wuce gaba ya fada rabin shehu zai kauce a rubuta ba ta karanta limamu suka ce kuma shehu idan shehu ya aiki muridi sai aka kira sallah to kada muridi ya kuskure ya ce zai tsaya ya sallah umurnin shehu a wannan wurin ya fi muhimmanci fiye da sallar da Allah yake mafi yanzu da Allah wanda ya je da wannan akida kuma wani yana zaune yana jira wace wani ya zo ya ce maka shi kafiri ai ba ka da bukatar sai wani ya zo ya ce maka arziki kai idan kai Allah su musulmi ne to kenan Bush ma musulmi ne me bambancin ka da Bush da Tony Blair da Okonko da Briskila da Jonathan da Bandaga da da da da me bambancin ka da su wannan ita ce aƙida da ake tarbiyyar muridi a kanta to shi yasa sai yace to idan kai wa shehu irin wannan biyayya to wai annabi ya ce to kai na ne sai ce wa ashabuka ashabi abokanka abokaina ne su wane ne abokansa masu kuɗi da suke mashi hidima to wai shi ma abokan annabi sai yace annabi ya faɗa masa cewa duk ɗan ɗariƙan da ya riƙe wurin dinka to wannan ɗan ɗariƙa ya zama ƴantacce da wuta ba zai shiga ba ba wannan kwafar kawai ba sai yake cewa a amarun nas kulluha zahabat majanan illa a amara ashabi salatil fati lima ughliqa fa innahum fazu dunyan wa ukhra yace rayuwar mutane gaba daya ta tafi a banza yace sai dai rayuwar ma'abuta salatul fatili ma ugulika duk wanda bai karanta salatul fatili ma ugulika ba to wai rayuwarsa a banza ta tafi dala yan wayan tambaye ku annabi nuhu ya karanta salatul fatili annabi nuhu annabi adam ya karanta salatul fatili annabi ibrahim khalilur rahman ya karanta salatul fatili annabi dauda ya karanta salatul fati annabi suleiman ya karanta salatul fati annabi yahaya ya karanta salatul fati annabi zakariya ya karanta salatul fati annabi musa ya karanta salatul fati annabi isa ya karanta salatul fati manzon allah sallallahu alaihi wa Sallam ya san da zaman salatul fati sayyidina abubakar ya mata rijista sayyidina umar ta fito daga ofishinsa sayyidina usman ya mata sitam sayyidina aliyu ya dangwala mata ƙuri'a abu ubaida ibnu jarra ya yadda da ita nufail ibnu amir al-dawsi ya san da zamanta khalid ibnu walid saifullah al-maslud duk wayannan bayin Allah na kware akwai wanda ya san salatul fati a wajen tijjani duk rayuwar su ta tafi a banza don ba su karanta salatul fati ba da Allah ya tambaye ku a Qur'ani mai girma daga bakara hannasu in kana karanta Qur'ani duk mutanen kwarai da Allah ya ambata a Qur'ani akwai wanda ya taba karanta salatu fati duk wani mutumin kirki da Allah ya kira Qur'ani akwai wanda ya taba karanta salatu fati Allah rama faɗa mana wani mutumin kirki duk shiga Qur'ani zaƙulo mana duk mutumin kirkin da ka samu kai tuntube da shi كفرانك عن أي تلك حجتنا وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قرنه سودا كتاب بتاع النبي إبراهيم أنا يا كرة صلاة الفاتح to kare gaba mu narfa'u darajati man nasha ربك حكيم عليم تجاني كايك فسبا وهبنا له إسحاق ويعقوب تدعك النبي إسحاق النبي يعقوب أقول يا سبا هل أنت صلاة الفاتح لما أقول لك اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wai da sun karanta ashe mun yi mun kwace ne ba mu sani a takbir wallahi hadaina to ga wannan ba su salatul ba Allah ya ce kullun hadaina duka ya shirya da su wa hadaina min qabl annabi nuhu ya taba ba gulika bai taba ba to to to me yake ce wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun da Allah wayannan annabawa da aka kirga gaba daya ko ne karanta salatul fati to tijani ya ce duk mutanen banza ne rayuwarsu a banza ta tafi to amma shi Allah me ce wa kadhalika najzi muhsinin ya ce mutanen banza ne kuma Allah ya ce wa kazalika kamar haka ne na jirgin muhimmi muke saka sawa masu kyautatawa wa za mu yi da shi Allah ko tijani to gara gaba mu wa zakariya wa yahya wa isa wa iliya da zakariya da yahya da isa da da akwai wanda ya taba karanta suratul fatiha cikin su to a wajen tijani wa'annan duk mutanen banza ne to amma shi Allah ce ya mutane banza ne to ga shi kuma Allah ya ce kullum min salihin gaba ɗayan su nagartattun bayi mai a wajen Allah madaukakin sarki kai ku jani ka kwafsa me Allah ya ce a gaba wa isma'ila wal yasa'a wa yunus wa luqa da isma'ila da Aliyata, da annabi yunus da annabi lut akwai ne ya taba salatul fati a wajen tijjani duk mutanen banza ne to a wajen Allah fa wa kullun faddalna alal alamin kai kai tijjani Allah ya taimake ka ka riga ka san inda dare mata. da a ce har yanzu kana nan sai mun kamo ka mun kawo kaca mun maka kaca kaca a kaca to shi dauka mutumin kirki kawai shi kenan wani ɗanci wasuwa sai ya zo sai ya makale anan shi kenan sai ci gaba da zafara bayan Allah Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai ka ne a gaba Wanne hannu a tarrabu illai min na haɓalilu warin. Ayaushe mu je Allah ya ce mu ji Allah ma ɗauki sarki a kararru ilaihi mu tafi kusa ga ɗan adal mun na haɓalilu warin. jijiya ta jirida take wuyasa. a yaushe iz ya talaqqal ne yayin da mala'ikun nan guda biyu masu rubuta aikin ɗan adam ɗan adam zai furta ko zai aikata za su rubuta ba mun sa su rubuta ne don ba mu sani ba a yayin da za su haɗu su rubuta ma Allah ya ce a daidai wani lokaci mun fi kusa da ɗan adam ɗin fiye da jijiyar wannan ita ce hakikanin fasara da malamai suka yi wa ayar ɗan adam kana faɗin maganganu da yawa ana rubutawa kana aikata ayyuka da yawa ana rubutawa ka shiga ɗaki ka kulle ka yi fasikanci ka yi shegantaka ka saba wa Allah ka bijire wa dokokin Allah ka yi zina ko ka yi luwaɗi ana rubutawa ka je abuja ka ga yadda ake kashe wa karuwar dukiya abuja akwai wani ɗan uwa wata karuwa ta zo da cek a bankin su za ta canja cek na naira miliyan daya yake tambayar ta wannan kuɗin fa wani ta musulmi dattijo amma dattijon bariki shi ya bata amma ya zo neman taimako kafin ɗin masallaci bai iya bada naira daya wallahi in kun san kuɗin da mazinata ke kashewa wa matan banza a cikin satin da ya wuce a gidan talabijin na channel 10 sun yi fira da magajiyar karuwai ta hollywood hollywood wata anguwa ce a america da duk duniya an yi ittifaki ba inda ake fasadi a wurin kamar wurin hatta malamin kirista an taɓa samun wanda ya ce a duniya yanzu babu wurin da ya yi daidai da garin mutanen annabi lutu kamar hollywood duk wani fatiki da fajiri da ɗan wuta dukkan a Hollywood nan ne headquarter daga nan ne shaidancin duniya da iskancin duniya ake yaɗa shi ita ita ce magajiyar karuwai ta Hollywood magajiya ta karuwai ita aikin idan ka samu karuwa kyakkyawa sai ta kama mata hotel ta siya mata kaya masu tsada da kayan shafe-shafe ita ce dillaliya idan mazinaci ya zo da ita za a yi dinga, kudin da aka biya ita kuma akwai percentage da za ta ɗauka sai ake jira da ita mai yasa ta zaɓi wannan sana'ar ita take yi sai ta ce domin ta gano mazinaci idan yana son mace ko nawa zai iya biya zina ba ta masa tsada sai ake cewa kamar nawa masu zina da 'yan matan da kike ajewa suke biya da kika ce ko nawa za su iya biya ta ce mutum yakan zo ya buƙaci zai yi zina da wacce ya gani yana so ta yi tsada da shi dala amurka dubu goma sha biyar kuma ya biya ka ɗauki dala amurka dubu goma naira miliyan ɗaya da ɗari uku dala amurka ɗari biyar naira dubu ɗari shida da hamsin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ga dubu ɗari shida da hamsin miliyan ɗaya da dubu tara da hamsin miliyan biyu ba dubu hamsin madunaci zai iya ɗauka ya bayar domin ya kwana da karuwa na dare ɗaya akwai dan wuta kun sa abu bakin ciki kun sa abu bakin ciki wallahi da dama daga cikin yan bokon mu da dama daga cikin yan siyasan mu da dama daga cikin hamshakan masu kuɗin mu kai da wasu daga cikin sarakuna ana yi wa royal highness royal highness lo. zagaya wallahi in ba sa ba sai ka samu da wa'annan ta yake zuwa yana zinace zinace ka tafi dubai inda yanzu ta zama kamar headquarter shegantaka ta duniya masu zuwa da kasashen turai shegantaka ma sun koma sun suke zuwa akwai dan uwa da yake biya mun sun ci abinci tare da wani a nan Najeriya shi ya biya musu kuɗin a hotel duk plate ɗaya abin da ya biya su biyu suka ci abincin kowanne abincinsa dala Amurka dubu ɗaya sun zauna kowa ya ci abincin dala Amurka dubu ɗaya So biyu sun ci abincin dala amurka dubu biyu naira dubu ɗari biyu da sittin cin abinci ɗaya suka suka tashi fasadi da za ka shiga cikin lungu ka aikata duniya Allahu akbar Allahu akbar wallahi magana da shek Abubakar Giro yake faɗa yace muna cin albarkar addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma fasadin da ake yi ya kai ubangiji ya turo wani mala'ika ya sa fikafikansa ya cicciɓi Najeriya min ha, ya yi sama da ita sai sun fara ganin falaki-falaki sai sun fara jin tasbihin mala'iku sun mayu kallibu habib wallahi bala'in da ake biya fi a haka duk wata nau'in zina da ka sani ana yi a duniya ana yin ta yanzu a Najeriya mazinatan akwai su ‘yan sodomi ‘yan luwadi suna nan sun baje koli duk inda ka zagaya kamar wato wato kamar ka je kana neman wato arne a inugu ta cake ta gasu nan kowane layi akwai ke ba a nan shekar ta tsaya ba 'yan maɗigo su ma suna da ka je jami'o'inmu a najeriya har makarantu secondary school ka ga abin ban mamaki tun a secondary school 'yan mata suke kwanan gida wai wannan wai saurayiyarta ce za ta tashi ka je su kwana tare da ita to a inda ma ana ɗan yin addini kenan da ta shiga cikin jami'a ta shiga campus to daga nan babu wata sauran doka a kanta abinda ta ga dama shi za yi ba a karanta ba a karantar da ai arki a ainihin wato jami'a kamar yadda ake a sakandare a jami'a kowanne ai arkin da muke laina on ba'i yi idan ka ka an koya ma addini addini kawai ka je koya amma in likita kake so ka zama ba islamic studies a cikin kotsinka in injiniya za ka zama ba islamic studies oceanography ba islamic studies astronomy ba islamic studies ba ka sake jin kalan lahu kalan rasulullahi a cikin aji kuma an hada mata da maza namiji ya rika ya riƙe tun yana ta zuru ya kai tun zuru ya zama ta zuru ya zama bundaki ya kai gauro ya kai gauriki ya kai gwarangwami ya kai gwarangwarmi ‘yan mata wayanda suka nuna to kuma shi ke don hada su a cikin gida guda daya abinda universities ka zagaya yanzu ka ga ikon Allah wallahi a wata jami'a a yanzu haka kana tafiya sai ka samu namiji da mace suna zina a gefen hanya da daddare maɗigo lesbianism ya fantsamu ya shiga cikin al'umma an wuce zuwa wannan anal sex zina da mata ta dubura wanda ko matarka ta aure a musulunci haramun ne akwai waɗanda aikin suke nan, ba nan bala'i ya tsaya ba akwai ma masu zina da yara ƙanana a halin yanzu kuna karantawa a jarida wani ya yi zina da yarinya ƙarama ya shekara bakwai musamman ma masu cutar ƙanjamau wai an ba su fatawa cewa idan suna zina da yara ƙanana za su warke ya yi zina da yarinya 'yar shekara bakwai bayan ya mata rauni kuma ya sa mata cutar ƙanjamau kai yanzu ba har abin da ake cewa bestiality zina da dabbobi ana yi a Najeriya musamman malaman tsubu suna daga wayanda suka ingiza mutane sai a ce in kana zina da dabba za ka kuɗi shi nan, kawai mutum ka gaishe kawai mutumin kirki idan ya leƙa ya leƙa ya ga ba kowa ya samu wata akuya sai ya murkushe. wa ya tura shi malamin tsubbu Allah ka tsine wa malamin tsubbu Allah ka saukar wa malamin tsubbu da bala'i Allah cikin musibu da bala'ai da ka tanada ka dan bunturo ka dan ko cikin kwankwalati ka juya akan malamin tsubbu amin Allah ka yi karki da kunu ku saurara ku ce yanzu bala'i a Najeriya ya kai hajji na da gawa ana yi kuma malaman tsubu suke ba da fatawa dan siyasa sai a ce kana so ka zama gwamna ka samu sabuwar gawa ta mace kai zina da ita kawai sai ya je asibiti ya samu mai gadin mutuware a ɗauki makudan kuɗi a ba mai gadi a ce idan an kawo sabuwar gawa wacce ba za a binne ta ba za ta kwana a mutuware ya sanar da shi da an samu wata baiwar Allah Allah ya karɓi rayuwarta an zo an ajiye ta a mutuwari ana jira kamin da ta fi a jana'iza sai ya buga mashi waya shi ke nan matsiyaci sai ya zo sai a buɗe masa jar sai ya shiga kuna jin ba a rubutawa kuna jin Allah bai sani ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce ma yalfizu min qawli yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu min qawli babu wani furci da dan adam zai furta Allah ya ce illa ladaihi raqibun ati ta sai a lokacin da yake furta wannan akwai wani mala'ika raqib mai lura da shi ati wanda kuma yana tare da shi a wannan lokaci raqibun ati malamai suka ce na'atu ne da mal'ud sifa ne da mausuf النعت يتبع من أوتل في رفعه ونسبه وجره وتعريفه وتنكيره وتعليقه وتذكيره ما لما سكتي آيو يدي القرآن من ما سنتبتو وطن أدم دو أبن دي أي كتاسي الرمضان أنا رمى الألمومنا قولي أتشيك القرآن من جمع دو وجهك كامو كاوتا وكل إنسان نظم وطائده في عنق ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ماذا ترشيد؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم أه؟ عليك حسيب ba Allah ya ce wa inna alaikum alhafizin inna alaikum alhafizin sai ce mai kiraman kiraman katibin ya lamuna. alamuna ma tafalu to bar nan alaran ko ma can cikin suratu yunus nan ma Allah madaukin sarki ya ce yana rubuta ayyukan yan adam ya na rabo yi ba fita da shi ba a baka likit Allah ya ce wa iza a al-ins azaqana an-nasa rahmatan min ba'di dharra مستهم إذا لهم مكر في آياتنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد براء وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا يا كتمين قل الله أسرع مكرا تكيس على رمى إن رسلنا كتبون ما تمكرون Allah rama ta bar wannan sura tashi ka koma can wato cikin suratul maryam nan ma Allah ce yana rubuta ayyukan yan adam أفرأيت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب kun ga wannan addini wallahi shi ne gatanmu wannan addini da shi Allah madaukin sarki yake ɗaukaka al'umma wannan addini kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa kunna qauman azilla fa azzana Allahu bil islam wa mahama btagaina al izzata min ghairihi azallana Allah sai na umar ya ce wallahi da mu ba kowa bane Allah ne ya zo ya ɗaukaka darajar mu da wannan musulunci ba dan musulunci ba watakila kai da ba ma guje ne ba dan musulunci ba da ba ta aure za a haife ka ba ba dan musulunci ba da watakila kai yanzu bawa ne ba dan musulunci ba da yanzu baka san inda ka nufa ba amma sai dai kun san inda bakin ciki yake addinin musulunci shine gatan mu shine darajar mu amma da an zo maganar hidimta wa addinin musulunci kuma sai ka samu muni a baya Allahu akbar ga wasu ba su da addini ba su da addini addinin mataccen addini ne amma kuma addini sai ga yana da mazaji mu muke da addini mai tsafta ga mu da yawa Allah sarki wai Allah wajen na lalace ɓauna ta ga ana huda da sa babban matsalar da muke fama da ita a najeriya wato har yanzu musulman najeriya ba su gama gano kimar tallafawa addinin musulunci ba musamman tallafawa da'awa musamman isar da saƙon allah maɗaukakin sarki wuraren da ya kamata a isar da shi wallahi da muna ɗaukan matakan da ya kamata mu ɗauka da yanzu ba mu san iya inda addinin musulunci ya tsaya ba kun san wani abin ban mamaki ka ɗauki ƙungiyoyi na larabawa ƙungiyoyi na addini dr ibrahim jalo jalin muna tare da shi a wannan wuri akwai wanda nake masa magana nake cewa ina mamakin yadda larabawa da sun shiga kasuwa riba ba wata riba kirki ba amma sun fi kowa tarin arziki balarabe ka samu kasuwa a ramadan kawai yake zuwa aikin hajji a shekara bai wuce kasuwanci na wata hudu ba amma balarabe in har ya balarabantu duk shekara idan ta kewayo duk abin da ke cikin gidan su canjawa ki kafin sai an bare kwanukan mata a sake kula cintowa a sake ko cokali ba za a bari a gidan ba rigunan da mata suke sawa duka sai an canja takalma sai an canja komai na gidan sai an canja sabo za a kawo sauran tarkatan da ke cikin gidan na da sai a kwashe su shi kenan sai a je sai a kai ainihin wato wata kasuwa a je a gwanjatar da su a gumama mu kuma wanda ya dan murmure ya samu zuwa aikin haji sai ya zagaya sai ya kwaso sai ya zo kuma yana bubbudawa alhali a wajen larabawa wannan ya yi ba amfani da shi duk abincin da kake gani mai daraja a kasar ku idan ka je wajen su sai ka samu wannan abincin bai fi karfin talaka ba talaka duk talaucinsa zai iya cin wannan abinci har yanzu misali ka je saudiya balarabe saudiya duk talaucinsa zai gasa kwai da safe da shi zai karya ya juya gwangwanin madara ɗaya a cikin shayi da rana in zai ci abinci sai an kama masa kaza a ciki addajaja almashawiya addajaja alalfaham ga asir burtukal asir manju asir mugalgal nake cewa ya ake larabawa da sun fara kasuwa sai Allah ya buɗa sai yake ce mun shi ma ya taɓa wannan tunanin amma bincike da ya yi sai ya gano dalilin da ya sa Allah ya sa wa kasuwancin larabawa albarka ne a duniya gaba ɗaya bai ga wasu bayin Allah da Allah ya sauƙaƙe musu tallafawa addini da dukiyarsu ba kamar larabawa wallahi sai yake ce mu akwai balarabe da ya sani ubansa ya masa wasiya kamin ya mutu duk abin da ya samu na kuɗi na riba a kasuwa ya kasa kashi uku kashi biyu ya sadaka ya rike kashi ɗaya ishe shi wannan balarabin ya rike wasiyar babansa duk ribar da ya samu uku yake kasawa kashi biyu ya ba Allah kashi ɗaya ishe shi shi zai aje ya ce amma wannan balarabin wallahi maganar nan da ake yi jiragen sama yake da su da ɗaya bisa uku riba ta kawai da yake amfani da ita albarkar yana ɗiba ya taimaka wa addini sai Allah madaukin sarki ya buɗe masa ƙofofin arziki daga nan sai na gano daga cikin dalilin da yasa yan mafhumul mukalafa kenan yan Najeriya ke fama da talauci ragancin su wajen taimakon addini ne bai iya sadaka bai iya taimakawa addini da kuɗi shi a sanadiyar wannan sai Allah ya bashi da talauci dama ya kira wa kansa talauci ya shimfiɗa wa kansa talauci to kuma ubangiji sai ya ce to tunda talauci kake nema talauci ya eh, je murƙushe matsiyaci da talauci ya zo sai ya murkushe ka ya ɗaure ka ya sa maka sasari da sarka ya danne ka ya murkushe ka yunkura ka yunkura za ka ɗaga ya sake danne ka sai ya turmushe ka da Allah a shirya yake idan kirista duk kuɗin da ya samu ɗaya bisa goma goma zai kasa kashi ɗaya sai ya kai wa ikilisiya idan riba ya ce a kasuwa ɗaya bisa goma ikilisiya idan aikin gwamnati yake ɗaya bisa goma ikilisiya kirista ko tsintuwa ya yi kuɗin da ya tsinta sai ya kasa kashi goma kashi ɗaya sai ya ɗauka ya kawo ikilibiya idan zai je ya kai kuma sai ya ɗauki ɗansa lalladi in zai je sai ya ɗauki ɗansa ya tafi tare da shi bayan ya mika kuma ya mika wa ɗansa ya ce shi ma ya bayar ya koya wa ɗan tarbiyya ta in faƙi wa ikilisiya tun kamin yaron ya girma to amma mu kowa kam eh, kam kam kam ya jami ammani an wadahar yarmuquhu mufakkiran min ayi badin fihi jama'a jama'ata malam fafakkir hal ta lahu ya jami almali ayyaman tutuku ya kai dan a tara kulle ga kwanakin ka da karewa Kullum tunaninka ya za ka ƙara ɗaukar matakin security kuɗin ka ƙara kullewa ba tare da ka taɓa ba ta tara kuɗi tambaya ta gaba don Allah ka tara wa kuɗin kwanakin da ka zauna ka cinye kuɗin ya ku musulmai a cikin mu na akwai wanda yake da garanti zai kai gobe da safe da rai da Allah duk wanda yake da tabbas garanti ya yanke cewa zai kai gobe da safe da rai ba zai mutu a cikin dare nan ba da Allah ya daga hannu mu gaishe ya ban ga kowa daga hannu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin yadda za mu iya mutuwa kamin safe duka mun yadda da wannan to wallahi kamin garin ya waye mu ƙara gabatar da wani aikin alkhairi mutanen kata kai da ka shigo wannan lungun ka ga yadda ake ciki wallahi ka san wayannan bayin Allah suna da bukata a taimaka musu domin inganta da'awa ka shigo lungun ka shigo garin kawai ka kalli al'umma da ke cikin garin da yadda suke ta kokari kai ka san wayannan bayin Allah suna da bukatan agaji na wasu musulmai domin a nuna musulunci gata a cikin wannan garin a ci gaba da da'awa Allahu akbar Allahu akbar ƴan uwa musulmai kai idan ya haka ji ba kuma fara tashi dai ba idan ya haka ji ku bi gaje mana kowar dan haka ji ya cire hula idan ya cire rundun ba wani ka'ida ta farko ya sa hannu a cikin aljihu ya jawo ta gudunmuwar ya saka a ciki bayan ya sa tasa a ciki sannan ba ga kuna ta hannu aljihu kuna fitowa ba me za ka yi da kuɗin daga nan zuwa gobe idan ka mutu a cikin daren nan ba ka da sadaka ba ko kuna ganin ba za ku mutu ba kai kowa ya ciro na ya bayar da nawu da ala rama da adamu aliyu kai kowa ya ciro na ya bayar ina ya gaji bayan ka sa naka a ciki ku zagaya cikin yan uwa kowa ya fidda sadaka sai ya bayar mu ga yan uwa da ke cikin wannan gari wanda za su ainihin wato ci gabar dauka addini kai mu kuma na sadaka bala ina masu karɓar taimako ku zagaya kan wajen bari malamai shek abubakar giro argugu ka miƙe duk malamin da ke wurin nan ka bar ka wa'azi ya bada taimakonsa duba a takbir ina shi abubakar gina argugu kai a kasar Ghana ma sai ka dauki buhu ka je ka zagaya a wajen mata ka ta su kawo sadaka kai da ka ci ko buhu ka dawo da shi zagaya cikin high table ka ci ko buhu sabilillahi fa minkum man yabkhal wanda ya rawa rayuwa wa man yabkhal fa inna ma an nafsi ya wallahu al-ghani وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والله يا أمام مسلمين كسوى راكوتي الشيخ مختار بن درب jiya yake ba wani misali sai misali ya kama hankali na ga yan kasuwa can misali da Allah yan haka ji ban ga kun bi layin yan kasuwa ba kasuwa ba sadaka da Allah

suwa ke da lajar siya a cikin salsal suwa ke da lajar siya a tako dukkan wani hanyar sadarwa da ake da shi mai zaman kansa a najeriya suwa ke da lajar siya nawa kake tura musu kowane wata nawa kake tura wa allah kuma kana gaba matsala tafi lahira haka Allah ka gafarta mana adaba aliyu tun da kana nuna mana lokaci yayi ga ma ya karanta mana idh yatalaqal mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dakatan أبزجرة الموت Zalika. ذلك ذلك ما كنت منه تهيب وكما دان da haure-haure da hauma-hauma da bagada-bagada da wanta garariya ana ciwa-ciwa ana cuku-cuku ana murɗa-murɗa to kuma sai ga mala'ika mutuwa ya hausawa suka ce ana daraja dare yayi ana cikin murɗa-murɗa kuma ga mala'ika mutuwa ya ku saurara ku ji barin duniya yana da bambanci da barin gidan haya idan za ka bar gidan haya za a baka notice ko ba za a baka notice ba saboda me za a baka notice saboda kana biyan kuɗi zama da kake yi a duniya nawa kake biyan Allah ko wani wata tun da baka biyan Allah ko kobo baka da yanci sai an baka notice kana zaune ka shirya baka shirya ba kawai sai mala'ika mutuwa ya bullo kun san hatsarin da mutuwa take da shi ita mutuwa wato gamuwa da ita ake قرآن يتي قل إن الموت الذي تفرون منه إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يتي فأنا موسى أمر الله صلى الله عليه وسلم إن الموت الذي تفرون منه wannan mutuwa fa da kuke guje mata Allah ya ce fa innahu mulaqikum to mutuwa za ta gamu da ku malamai suka ce ita mutuwa ba ta bin kowa shi yasa ba ce fa innahu mutabi'uku ba sai aka ce fa innahu maza mulaqikum ita gamuwa da ita ce idan ka yi gabar da gudu sai ta fito ta yamma sai ta haɗu da kai sai ta ɗauka sai ta juya idan ka yi yamma da gudu sai ta fito ta gabar idan ka shiga ƙarƙashin ƙasa ta bika ta karkashin kasan za ta fito sai ku karo ta dauka idan ka gina bene mai hawa da ni ka hau mala'ikan mutuwa sai ya zo ta sama daga can sai ya dauka ya koma ba sai ya yi wahala isuwa kasa ba saboda ta bashi liki قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وين Wayanda suka ga wato lokacin da sarki fahad Allah ya karɓi rayuwarsa wato sun da aya wallahi mu kara irin wacce ake ɗauko kowane talaka a ciki a ciki aka ɗauko shi irin likafarin da ake yi wa kowane talaka da shi aka masa likafari irin kafarin da ake ton a kowane talaka irin sa aka tona mashi mutumin da a kasashen turai kawai bai san masallacin juma'a dubu nawa gina ba bai san makarantu dubu nawa gina ba bai san masu da'awa dubu nawa ya ɗauki nauyin su ba bai san ɗaliban ilimi wayanda za a ɗaya su daga ƙasashen duniya da ƙasashen afirka da asia da ƙasashen turai a kawo su jami'a islamiyya ko umul kura a ɗauki nauyin su a ilimantar da su bai san iya ɗalibai nawa ya ilimantar a duniya ba mu karanta mu muna da irin su irin su ana ga su dr ibrahim jalo jalingo tun digiri na farko har digiri na uku a taye. ga dr abdullahi pakistan a can ya digirinsa na farko kamin sauran digirorin ya zagaya ya samu su a wasu wurare bai san iya ɗaliban ilimi dubu nawa ya ɗauki nauyin karatunsu ba bai san iya masallatan da ya gina a saudiya ba bai san iya ƙur'ani miliyan sau miliyan sau miliyan nawa ya buga ba bai san iya alhazan da ya shayar da ruwan zanzan ba bai san iya hidimar da yawa addini a arfa ba bai san iya hidimar miliyoyin da ya kashe a mina ba bai san iya miliyoyin da ya kashe a muzdalifa ba amma mukara irin wacce ake ɗauko kowane talaka a duniya a ciki aka ɗauko shi Allahu akbar to kana nan kuma sai wajen an sakaratul mauti sai ga bakin mutuwa yanzu mala'ika mutuwa yanzu ɗaukar ranta wata rana a fara sayi na umar radiyallahu anhu akwai wani tsoho a majalisar ya zo ya zauna wani tijo sai sai na amurka lashe ya ce tijo ya kawai gari sai tijo ya ce asbahatu uhibbul fitna wa akrahu al-maut wa usalli bi ghairi wudu wa li fil ardi ma laysa lillahi fis sama sai tijo ya kalle sai na amurka ya ce na wayi gari ba abin da nake so sai fitina wa akrahu al sannan ba abin da bana so sai gaskiya wa usalli bi ghairi wudu sannan yana yin alwala sallah ba tare da alwala ba yace wali fil ardi ma laysa lillahi fi sama a nan duniya ina da abin da Allah bai da shi a sama sai na Umar sai ya tashi bai san san da ya kama wuyan dattijon nan ya damke shi gam ya rike ba dole a zartarwa dattijon hukunci Allah ya sa sai na Ali na cikin majalisar sai ya ce ya amiral mu'minin ma qala illa al-haq ya shugaban muminai ai wannan dattijo abin da ya faɗa gaskiya ne sai da amur yace gaskiya mutumin da yake son fitina fitina wacce take barci Allah ya tsine wanda ya tada ta ka ce kuma ya faɗi gaskiya ya ce a ya ce wa alamu annaba auladukum amwalukum auladukum Allah ya ce wa alamu ku sani annama, ma amwalukum dukiyarku wa auladukum da yayanku fitina Allah ya ce fitina ne a cikin ku akwai wanda baya san kudi ba ku ansa ba akwai wanda baya san yayan shi kuna kan fitina ko ba ku san fitina wannan fitina kuna so Allah ya ƙara muku ko ba so eh, wanda bai so Allah ya ƙara mata wannan fitina da daga hannu wanda yake so Allah ya ƙara mata ya daga hannu ya ce Allahu akbar sai na umar sai dan sake wuyan da tijon kana amma bai sake gaba ɗaya ba zai yana rike da shi ya ce to ai ya ce baya son gaskiya ya ce ya eh, gaskiya ya faɗa waje an sakaratul mauti waje an sakaratul mauti bil haqq Allah madaukin sarki ya ce magagin mutuwa ya zo da gaskiya ke san wannan gaskiya hada ta da mali sai da Umar ya shiru ya ce ba shakka nan mata saba masa fita sai dan ƙara sassauta riko amma dai bai sake gaba ɗaya ba sai to ai ya ce yusalli bi ghairi wudu yace ai gaskiya ya faɗa Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يتي الله مدوكي سركي يتي ya ku masu imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to da yace yusalli bi ghairi wudu ai ba yusalli as-salata al-maktuba ba yusalli as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi wudu idan za ka annabi salati sai ka alwala ko idan kai ba alwala ba yayi yace wa ai dukkan ya faɗi gaskiya sai da Umar yi shiru sai dan ƙara takewa kada ya ce to daga karshe ya baro ta da fadi ya ce yana da abin da Allah bai da shi yace gaskiya ya fada wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa innahu ta'ala jaddu rabbina man mattakhana sahibatan wala walada yace da tijon nan yana da mata da 'ya'ya shi kuma Allah bai da mata bai da 'ya'ya sai na umar sai sake yin da tijo ya ce duk wurin da baban alhassan ba ta zaune a wurin to wurin babu alkhairi a cikin shi shi yasa Allah ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqi zalika ma kunta minhu tahi magana da za a faɗa wa bawa kamin a zara ransa a ce to mutuwa nan da kake guje mata kake ta kwana kake ta ɗaukar matakan tsaro kadda ya ta zo ka shiga mota ka sa bullet proof ka shiga mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka ji ciwon kai a zamani da kai ko sai yan bawa kasan nan in ka mutu magani suke laifin kai ku bari sai wani babba ya mutu ku je ku ga ikon Allah wayannan manyan in aka fara zuwa ana parking da jeep da 4 or 6 da 6 or 7 wallahi da ya fito ya fara saka riga abinda zai fara tambaya a wani clinic ya kwanta ne tambayarsa ta farko kenan a ce kai dai ai ya kwanta ne a rahama clinic ya ce oh god i have been telling him wai ya daɗe na gaya mashi wai kada rinka zuwa wajen likitocin da ba su kware ba ya ce ni na san wani asibiti a ƙasar germany a highly specialist hospital da can aka kai shi i am 100% sure he will have been alive by now wai ya sa asibiti a germany da can aka kai shi da zura da rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai akwai wata gajeren mata to fa shekara ta 62 a duniya ta tara kuɗi da zara ta yadda za ta da su sai ce akai ta fitar an ce akwai ƙwararrun likitoci tana so a je a canja ta ta koma budurwa kuma tun da sun yi yawa a sassaƙe su tana da ƙaton ciki tana so ya ɗame ta koma budurwa ashe ita ba san mala'ikan mutuwa yana fitan yana jiranta ba ana kawo ana shiga da ita matsaya ce mala'ikan mutuwa kin isa da rabon ba za ki ga bakin ciki ba jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar mai kalmasasshiyar hula mun yi shekara takwas muna bala'i da shi a wannan ƙasa shekara nawa takwas muka ce ba mutumin kirki ba ne wani suka ce a na kirki ne to yau da mai sallah da mara sallah duka a najeriya sun gane da tijan banza ne ba ka karanta jaridu ba ka jin radio yanzu ba kuna ji ɗansa ya kai shi ƙara kotu saboda yana neman mata ɗan matan ɗan shi yake nema ƴaƴan da ya haifa ma da matar shi ya ce yana kokwanton ba shi ya ba da cikin ba shi ne mai kalmasa shi ya hula shi ne ya kalmashe ya yi push yaran suka faru mai kalmasa shi ya hula kan kware mu ka cuce mu Allah ka hada shi da cutar kanjamau wala annahum fa'alu ma yu'azuna bi annahum fa'alu ma yu'azuna bi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita now wa lamma atanahum min ladunna ajran azima bayan haka wala hadainahum siratan mustaqima ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر Allah sarki har na tuna da shek imamu abubakar ikara wata rana muka je hadeji muka je dutse wannan yaro yayi yayi ya faɗi duk abin da ke faruwa na iya kaza kaza kaza iya shege a Najeriya da ake yi mala abubakar mala abubakar eh, mala abubakar ikare haka yace أشهد أن محمد رسول الله أشهد أخرجتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الجار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه